This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyu da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da kuma mita sittin. Masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. Ko kuma a mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe a voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Kabiru Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya da fatan kunanan lahiya ka mu ci gaba ga mahimman kanin labaran duniya. Miliyoyin 'yan Afirka ta kudu sun yi da fifi zuwa rumfunan babban zaɓe na ƙasar da aka fara yi yau Laraba. Majalisar gudanarwa gwamnatin Rukuwa Thailand kuma ta da sabon mukaddashin Firayim Minista. bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yanke hukunci da ba da umarnin a sauke firayim minista rahotanni da kafofin labarai ke yayatawa a ukraine kuma cewa sojan gwamnati sun sami nasarar korar mayakan yan tawaye da ke samun goyon bayan rasha daga cikin dukkan gine-gine ofisoshin gwamnati a gabashin maripol mai tashar jiragen ruwa to bayan labaran duniya muna tahe da rahotanni uku daga wato ɗaya daga Najeriya ɗaya daga Kamaru ɗaya kuma daga jamhuriyar niger daga Najeriya dai akan babban taron tattalin arziki ne da kuma wasu hare-hare guda biyu da ake zargin 'yan Boko Haram da kaiwa Kamaru da kuma niger. Bello Habib Galadanci yana tahe da shirin himma ba ta garago sannan ku ji shirin ra'ayoyin da kuke wato ku ji kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da holko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar. Miliyoyin 'yan Afirka ta kudu sun yi da fifi zuwa rumfunan babban zaɓe na ƙasa da ake yi yau Laraba. Zaɓen da a karan farko waɗanda aka haifa cikin 'yanci za su je rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsu bayan kubuta daga salon mulkin nuna wariyar al'umma da a kawo ƙarshensa a watan afrilun shekara da da tara 1994 sai dai an ji wasu daga cikin masu kada ƙuri'a suna kukan rashin cika alkawalan da jam'iyyar anc mai mulkin kasar ta yi wajen samar da ruwan sha mai tsafta da isasshe wutar lantarki ga dukkan al'ummar afirka ta kudu wasu kuma sun la'anci ma gurɓacewar ayyukan gwamnati da jami'ai da suke cin hanci da karɓar rashawa zargin da jagoran jam'iyyar anc kuma shugaban ƙasa jacob zuma ya musanta sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayi masu kada ƙuri'a da aka gudanar ta nuna duk da waɗancan matsaloli da aka ambata har yanzu sama da kashi 60 daga cikin ɗari na al'umma da ke kada ƙuri'a to za su jefa wa Mr. Jacob Zuma ne domin ya ci gaba da jan ragaman mulkin Afirka ta kudin har tsawon ƙarin wasu shekaru biyar. Ana kyautata zaton samun sakamakon jefa ƙuri'ar a ran goma ga watan Mayun nan, insha Allah. Majalisar Gudanarwar Gwamnatin Riko a Thailand ta nada sabon muƙaddashin firaminista bayan da kotun tsarin mulkin kasa ta yanke hukunci da ba da umarnin safke firaminista Shinawatra da mahi yawan ministocin gwamnati daga wato daga matsayinsu. An nada ministan harkokin cinikayya a matsayin muƙaddashin firaminista na riko. Wani zama na musamman da babbar kotun ƙasa ta yi a yau Laraba a birnin Bangkok ne, alkalai bai ɗaya suka amince da ƙudurin cewa sauyin matsayin da aka yi ma Firayim Minista a shekarar 2011 hakan ya saba ma doka kuma an kauce ma daftarin tsarin mulkin ƙasa. Rotanni da kafofin labarai ke yayatawa a Ukraine na cewa sojan gwamnati sun samu nasarar korar mayakan 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rasha daga cikin dukkan gine-ginen ofisoshin gwamnati. da ke gabashin mariupol mai tashar jiragen ruwa amma yau a laraba da safe mayakan yan tawayen suka fara janyewa bayan an shafe duk tsawon daren jiya ana tafka yaƙi idan dai za a tuna sojan ukraine sun kai hare-haren tsaida hankoran ɓallewa da 'yan aware da ke samun goyon bayan rasha ke yi har ma sun samu nasarar kame garuruwa da birane a gabashin ukraine ɗin sun kuma lage cewar sai lalle a gudanar da ƙuri'ar raba gardama lahadin nan mai zuwa domin a tantance ko ya dace ɓangaren da ke neman ɓallewar ya haɗe da ƙasar rasha ko kuma ukraine labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kahohin labarai a Siriya da masu nazartar al'amuran yau da kullum suna yayata cewa ana amfani da motocin sahwa-sahwa domin kwashe mayakan 'yan tawayen Siriya daga sansanin yakin da ke zagayen birnin Homs. Daga cikin waɗanda ake kwasa a motocin sahwa-sahwar sun haɗa da horar hula da kuma dogara wanda ke ɗauke da makamai. Shi wannan birni na Homs shine ke zaman cibiyar shirya juyin juya halin tabbatar da ganin an hambaras da gwamnatin Bashar al-Assad, amma yanzu yakin wato yankin yana hannun sojin gwamnatin Siriya. A halin da ake ciki mayakan 'yan tawaye a bangaren arewacin Siriya sun amince da barin a shigar da kayan agaji zuwa manyan birane biyun da ke karkashin kulawarsu. Hukumomin Amurka kuma sun yi kashedin cewa ba daidai ba ne China ta rika neman tsokanar fada ta hanyar sauya wurare da take bi zuwa yankunan da rijiyoyin manta suke su koma kan hanyar kudancin tekun China. haka ba daidai ba ne wato daidai da hanyar da biyatinam ita ma ke jigilar nata kenan babbar jami'ar da ke magana da yawon ma'aikatar kokin wajen amurka jin fasaki ta yi allah wadai da wannan mataki da china ke ɗauka domin ta da hankulan ƙasa da ƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara. A yau aka kaddamar da babban taron ƙasa da ƙasa akan tattalin arzikin Najeriya a Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana. In ka ɗebe zirga-zirgar ma'aikatan da aikinsu ya zama wajibi birnin Abuja tsaye yake don hutun da aka bayar sakamakon taron tattalin arzikin duniya a Najeriya. Shugaba Uhuru Kenyatta da wasu shugabannin Afirka da wakilai daga Turai sun iso nan Abuja, inda jami'an tsaro musamman ma 'yan sandan nan dubu shida suka ja daga don samun nasarar taron. Altina Daniel ita ce kakakin rundunar 'yan sandan Abuja. Saboda bako ba zai zo garin ka a tashi a waye gari ya zama ko wani abu ya same shi ko wani abu kaga ba zai zama da daɗi ba. So shi Inspector General of Police IGP Mohammed Dairu Abubakar CFR NPM MNI ya riga ya ba da doka an ga an kawo 'yan sanda isheshe kuma ko ina an ka shiga a cikin gari zaka ga mutanenmu suna nan an ajiye su a gurare daban-daban saboda su yi wannan aiki. don an ce kada ka fita don kwana biyu saboda muna da baki banga kamar akwai wani abu a ciki ba dalili shine muna so mu yi shi mu yi shi da kyau ba mutane su yi haƙuri su zanna gida in an gama wannan biki za su iya su fito amma idan wanda dole ne sai ya fita to zai zama yana da id card din shi kuma zai tabbata zai nuna dalilin da ya sa zai shigo cikin gari. Shin me hukumomin duniya ke ganin ribar da Najeriya da Afirka za su samu ne daga taron? Dr. Tima shi shine shugaban asusun MacArthur Foundation na Najeriya. Fatan shi ne cewa tun da dai masu arziki wanda za su iya su sa ko jari a ƙasan nan za su iya su zo, shugabannin kasashe da yawa za su zo da kuma kamfanoni da yawa za su zo su ga abubuwan da ake a cikin ƙasar nan fatan shine cewa zuwan su ɗin zai sa a samu karuwan jari a ƙasar nan a samu kamfanoni wanda za su zo su zuba jari ko su fara wasu ayyukan ƙara tattalin arzikinmu ko kuma gwamnatoci wanda za su zo su ba da taimako da sauransu shine dai abin da ake fatan cewa wannan mutanen da za su zo kasar nan za su kara mana arziki da sauransu. in ba manta ba Najeriya ta fi da alkaluma arzikinta na nuna ita ce ma kan gaba fiye da Afirka ta kudu a nahiyar Afirka. Ba shakka talaka ana cewa ba su gani a ƙasa ba, kuma ma ai wasu manyan kamfanoni musamman ma na sadarwa ba mallakar Najeriya ba ne. Yawancin taron dai asirce ake yi da zai sa kamfar samun bayanai kan lokaci. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To sai dai wannan babban taro na Abuja na gudana ne ko kuma ya fara gudana a lokacin da 'yan Boko Haram suka kai wani hari Gamborin Gala a daren Litinin inda suka halaka mutane kimanin 300 kuma suka kokkona gidaje masu ɗimbin yawa. Ganin cewa Gamborin Gala na nan dab da ƙasar Kamaru na tuntuɓi wakilinmu Muhammadu Danda domin mu ji yadda harin ya shahi ƙasar Kamaru. Na fara ne da tambayar shi labarin 'yan makarantar na 'yan Najeriya 'yan mata da aka sace a kwanakin baya, ko an ji ɗuriyarsa a ƙasar Kamarun? Eh, batun wayannan da aka sace a nan ƙasar kamar ba abin da aka faɗa. Sai dai abin da zai faru shine eh, ana gani wasu waɗanda ake ganin ko 'yan Boko Haram ne suka zo kan kowa kan mato mashina sun kai su sama da arba'in eh, da misalin karfe biyu na dare a shekaran jiya suka zo suka kife ofishin soja na gendarma a garin kusuri kusuri gari ne da ke kan iyaka da chadi kuma da kamaru a cikin jihar arewa mai nisa eh, da suka zo suka kife wannan ofishin sojan suka fara harbi to shi sojan dama shi kare ne ke wannan waje na inda ke jira wannan filin ce shi mai da martani sun kashe shi shi sannan kuma daga cikin wanda suke tsare Eh, ofishin sojan sun harbi mutum ɗaya wanda ya mutu sannan sun jima biyu rauni dama su dai sun zo ne saboda su ɗauki ɗan uwansu wanda aka yake tsare a nan kuma sun ɗauke shi sun tafi sannan a tafiyan da suke sun tafi da wasu makamai bindigogi guda uku da kuma harsashe da yawa a abin da aka bayyana shi abin da ya faru a cikin jihar mai nisa a kan wannan batu. Yawa bayanin da hukumomin ƙasar Kamaru suka yi kenan. Eh. Yawa Muhammadu Danda kuma me ka sani game da harin da wasu suka kai daren Litinin a gamborin gala inda har suka kashe mutane 300. Eto sun san eh, abin da shafi kamaru eh, Najeriya ya shafi kamaru saboda gamboru bai da nisa da kasar kamaru. Yan kamaru suna nan da yawa suna zaune a kasar Najeriya kuma ta sashen Najeriya ma hakan nan ta sashen kamaru ma hakan nan. irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ga gaskiya yana ta da hankali domin kwa duk wanda suke kan iyaka abun ya tayar musu da hankali duk da ganin cewa gwamnati ta ce ta ɗaukan matakai na tsaro amma alhali sojoji sun yi karanci a cikin ƙasar kamar kuma yawancin sojoji duka sun fi son aiki na cikin gari da su je su aiki a kan iyakoki kamar ka saboda eh, irin wannan gudun irin wannan wato eh, matsalan na kife su da ake yi ba tare da sun shirya ba. Muhammadu Danda kenan wakilin sashen Hausa murya Amurka a kasar Kamaru. To a jamhuriyar Nijar ma dai wasu da ake zargin cewa 'yan Boko Haram ne. Duk da dai hukumomin kasar Nijar ba su hurta hakan ba, sun kai hari a wata karamar hukumar wato a karamar hukumar Shatimari da ke yankin Difa a kasar ta jamhuriyar Nijar. Wakilinmu nan Yamai Abdullahi Mamman Ahmad ya tattauna da kantoman yankin Difa Malam Inusa Samna ta wayar talho wanda ya karin bayani kamar haka. abin da ya kushe dai kamar da ku sani eh, kowane departama a Nijar muna da jama'an tsaro da suna wayawa, wurare-wurare don irin wannan mutane da ke kawo da su suke tara mutane ko masu zuwa kasuwa ko wurin kasuwanni to a jiya dai su mu suka samu labari an tara wasu mutane a can cikin kwamitin shatimari da muka ji labari aka gaya musu a gaggauce suka je da su ceto wayannan mutane kayan su zo da ja wayannan mutane sun aikata abin da suke so su yi kuma suka gudu sai suka bi sawunsu a nan ne suka samu guda kuma suka bi na biyu shi ma suka samu shi to daidai inda suka samu na biyu ne ashe ba mutum biyu kadai bane suna da yawa a nan ne suka musu kwantar ɓauna suka buɗe musu wuta lallai an samu lokaci mai dama suna nan suna harbe-harbe kafin mu samu labari mu ma mu shirya musu taimako daga sojawa da sauran zama tsaro a cikin gari a gaugauce dai tare da hukumomi aka shirya wannan report abin da ya sa wayannan mutane muka samu muka ciwo kansu an samu uku a cikinsu da aka kama sauran sun gudu sun shige najeriya a takaice ga dai abin da ya kujiya To, eh, eh, Malam Inusa Sauna kaman waɗannan mutanen kun san ko suwaye kuma ina alaƙar su da Boko Haram da ake cewa ganin cewa ita jihar Difan na da makwabtaka da Najeriya. A yanzu dai jami'an tsaro da suka san irin wannan aiki suna nan suna bincike daga baya za mu ganewa ko su wane ne. Wato ba su da alaƙa da Boko Haram? a yanzu ban iya tantance maka ko su wane ne abinda dai muka sani dai an kama su ne da bindigogi kuma ah, in Allah da mun gane ko su wane ne tunda suna hannun mu. Ganin cewa jihar taku ta difana makwabtaka da jihar Borno wacce matsalar Boko Haram innan ya yi kamari baka ganin ire-iren waɗannan mutane suna iya tsallakowa kuma su zo su kai farmaki kamar yadda ake gani a wasu ƙasashe irin kamaru haka da sauransu? eh dole ne tun da muna da magwataka kuma an ga irin wannan abubuwa dole a yi zato irin wannan mai kamar yadda ka waje amma mun yi su bayan bincike in an tabbata komai lokacin da mu to yanzu ya ake ciki a garin na ba abin da ke faruwa a jihar nadifa lahiya launi muke lokaci zuwa lokaci mukan samu mutane masu bindigogi da ke tara jama'a da ke hutowa da kasuwanni su kwace musu arziki irin wannan abubuwa lokaci zuwa lokaci muna samun su a yanzu haka difa ba ake kuwa mutane suna zama lafiya lau Tattaunawar wakilinmu na birnin Yamai Abdullahi Mama Amadu kenan da kantoman yankin Difa Malam Inusa Samna akan harin da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram da kaiwa karamar hukumar Shatimari a yankin na Difa. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kahin mu ci gaba ga Ibrahim Alfa Ahmed da wannan sako. Dandalin VOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? to ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. Dandalin VOA. Yanzu kuma lokaci ne na shirin himma ba ta garago ga Bello Habib Galadanti. himma ba ta garo. Himma ba ta gargo yana zonku ne daga nan sashen wasu na murya Amurka kuma yana ba ku labarai 'yan Afirka masu taka rawar gani a kasashen waje. Jama'a sauran rama assalamu alaikum barka mu da laraba. A makon da ya wuce kun ji na fara hirar da Dr. Ma'azu Shehu Usman dan asalin jihar Gombe wanda yake nazartar lafiyar muhalli kuma kwararre ne a kimiyyar zamantakewar al'umma a can jami'ar Sheffield da ke kasar Ingila. Ta wannan mako mun ci gaba da hirar da shi inda na so in ji daba kin shi wai menene nasabar sara itatuwa da ake ake girki da su da kuma kwarowa hamada wanda yake gurbata muhalli. Kusan shine ma dai babban ah, abin da ke da ke da ke tsananta matsalan kwararowar hamada shi wannan wannan sare itace da muke yi banda dumaman yanayin yawan zafin rana da yake dumama kasa din itacen suke bushewa babban abin da bai shi sare itacen ya fi kusan dai masana suna ga ya fi komi eh, jawo matsalan matsalan kwararowar hamada wanda kuma shi kafin shi ma yana kawo ambaliya da kuma lalacewar kasar noma hmm. sai ga manomi ya yi noma amfani ya zo dai ga shiga kamansa. to Allah ya sauki. babu wannan kwata-kwata Allah ya sauki. to bari mu dan koma baya ku za ka dan yi mana bayanan irin inda aka haife ka da yar tasowarka da kuma irin karatun da kai da har hakan ya kai ga gashi nan yau kana ingila kana neman ƙarin karatu eh to an haife ni a jihar gombe ne a cikin garin gombe na yi karatu a garin gombe primary da secondary nan na yi digirin farko a jami'a Ahmadu Bello Zaria na kimiyyar zamantakewan al'umma. Hmm. Na yi digiri na biyu a jami'ar Bayero inda na yi na yi nazari a kan zamantakewan al'umma hmm. musamman ah, gudunmawa yadda kungiyar addini za su iya ba da gudunmawa wajen ci gaban al'umma hmm. kamar yadda za su haɗa kai su tallafa wa juna a rage talauci da sauransu. Ni a halin yanzu suna aiki mai kyau ko su wani kungiyoyi na addini ko kuma za su iya Eh to eh, suna yi amma dai da suke ba a tsara abun ba akwai irin akwai karancin fahimta akan eh, da yawa ba su san irin irin gudumawan da za su bada ba hmm. akwai karancin fahimtar irin yawan gudunmawa da kungiyar addini za su iya bayar a kasashen da aikace-aikacen gwamnati sun yi karanci hmm. ko kuma za a ce abubuwa sun yi wa gwamnati yawa haka da sauransu ga rashin kuɗi a hannun gwamnati sa'annan kuma ga yawan ƙungiyar addini so inda sun san irin irin tasirin da za su iya yi gaskiya da da za su ba da gudunmawa sosai niko yanzu gashi nan kana kasar jar fata haka mutanen suke cewa Ehm, me ka gani bambanci ne game da yadda jama'a suke ma'amala da juna dangane da idan aka hada kamar da magana ko addini ko launin fata ko kabila ko kuma wasu abubuwa makamantan haka eh to eh, babban abin da shi ne doka doka ita ce ta bambanta mu da su gaskiya eh, kusan duk abin da mutum zai yi zai yi shi ne akan tsari na doka kuma dokokin sun tanadi yadda zamantakewan zai inganta yadda wani ba zai cutar da wani ba duk abin da zaka yi zaka tabbatar ka yi shi akan ka'ida akan tsari yadda wani ko makwabcinka ko wani ma da za ku haɗu bai cutu daga daga aikace aikacenka ba sa'annan kuma akwai ilimi ilimi yana ya yi tasiri sosai yadda kusan kowa dai ya san me ya dace ya yi kuma ya ya dace ya yi so kowa na ko akan hanya ka haɗu da mutum za ka ga yakan yakan yakan yi abin da ake kira behaving kansa da kyau zai yi al'amuransa yadda ya dace dai sa'annan kuma babu babu bambanci duk inda ka nuna wani bambanci ransa ya ɓaci ko wannan ko ka cutar da shi zai yi reporting wa hukuma kuma za a dau mataki so kowa yana nitse kowa ya san me dace ne kuma kowa na kiyayewa kowa na tsoron doka doka na aiki kuma ka dama ita ta bambanta Eh, ci gaba shine eh, shine matakin da zai kai ga dan adam yana yana bin doka kuma yana yana aiki da ita kuma tana tasiri a rayuwarsa Masha Allah. ɗaya daga cikin kalubalen da jama'ar hausa da yawa suke fuskanta idan sun je wasu ƙasashe na ƙetare shine mm. abinci shin a nan wajen naku ana samun kamar su burabusko eh to ana ana abin da ba a samu sai dai in baka san inda zaka samu din ba <laughs> mm, to ta yake eh, samun shi akwai shaguna da ke sai da abincin gargajiya wanda zaka iya zuwa ka saya kuma ka zo ka sarrafa shi a gida yadda yadda yadda ya dace eh, sai dai wata a ce da tsada ko kuma ko kuma a ce kamar za ka sayi doya kafin ya zo nan ya dan ya dan bushe ruwan ya dan ya dan rabu ba za ka ji dadin sa dai da gardi kamar kamar na gida ba gaskiya da <laughs> shi ke wato eh. lokacin mutum kenan sai dai ya haƙuri ko ya ci abin da ake da shi a can eh to wani lokacin kam in dai <laughs> dole kawai sai dai kai hakuri ka ci hakan wani lokacin kuma in kai kai dace ka dan yi tanadi ka samu mai zuwa ya dan yo ma tsaraba ko kuma kai ka je gida kai yo tsaraba sai ka ga ka dan jima kana morewa wato shi matsalar lokaci yana karewa shi yasa sama yanzu muka kawo karshen wannan shiri a wannan mako amma Allah da mako mai zuwa za ku ji karshen ta ne da Dr. Ma'azu Shehu Usman inda zan so in ji daga wajen shi kamar a misali ni in ɗauki kafa yanzu in tafi ingila wani irin abinci zan iya samu ni a matsayina na bahaushe kuma zan iya ci wanda kuma ba na hausawa ne a can ingila din yanzu a madan shi dr ma'azu shehu usman da kuma sauran abokan aiki na anan birnin washington dc ni bella habib galadanci nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci ku kara kama mu wata larabar salamu alaikum sai an jima. har ka duniya babu da Daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuke sauraron shirye-shiryen nan yanzu ga wato ga Abubakar Janaidu da kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. hakilu zamani almajira cewa cin zarafin da 'yan sanda da sojoji ke matalakawan najeriya ya nuna cewa najeriya ba da ake yi ba su kuma 'yan sanda da sojojin najeriya sun zama karnukan farautar gwamnatin jonathan ta pdp daga ƙarshe nake ce allah ka bamu shugabanni masu adalci a afirka ba da tukwicin miliyan hamsin don ceto waɗannan yaran 'yan makaranta ba shine mafita ba in hakan gaskiya ne su ma ai jami'an tsaro suna buƙatan kuɗi su bi sahumana sako daga shade sa'idu daura musulmi da kirista mu ƙara azama wajen yi wa ƙasarmu addu'an zaman samun zaman lafiya domin ƙasar tana matuƙar buƙatar addu'o'i na neman zaman lafiya musamman ma a yankinmu na arewa in ji haruna muhammadu katsina mu dai muna maraba da sojin ƙasar amurka idan har alheri za su shigo mana da shi najeriya shawararmu ga gwamnatin najeriya idan har suka shigo suka gama aikin da ya kawo su su yi kokarin komawa kada su kafa mana sansani a nan najeriya sako daga halima hasiya da fatima sharif buba mai goro gashuwa mai nasara nasarawa funtuwa da karimu aliyu saddaunan matasa a sakwace cewa suka yi allah ga mu gare ka abinda muke ji a wasu ƙasashe yanzu ya zo najeriya taimakon da na amurka za ta kawo wa najeriya abun bakin ciki ne gare mu don kuwa dole ne a yi uwa kwance ya kwance allah ya kare mu salamu alaikum voa allah ya sa taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa da ake farawa yau a babban birnin tarayyar najeriya abuja ya kawo sauki ga matsayin halin rayuwa ga talakawan najeriya ke fuskanta a yanzu kada ya zame masu bugun ruwa daban masu tsame kifi daban Sako daga a basu mai shadda Kwantagora. A gaida Abubakar Junaid yanzu kuma ga Kabiru Fage da takaitattun labaran duniya. miliyoyin 'yan afirka ta kudu sun yi da fifi zuwa rumfunan babban zaɓe na ƙasar da aka fara yi yau laraba majalisar gudanarwa gwamnatin riko a thailand kuma ta naɗa sabon muƙaddashin firayim minista bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yanke hukunci da ba da umarnin a sauke firayim minista rahotanni da kafofin labarai ke yayatawa a ukraine na cewa sojan gwamnati sun samu nasarar kora mayakan 'yan tawaye da ke samun goyon bayan rasha daga cikin dukkan gine-ginen ofisoshin gwamnati a gabashin misropol mai tashar jiragen ruwa hukumomin amurka kuma sun yi kashedin cewa ba daidai ba ne china ta rika neman tsokanar fada ta hanyar sauya wurare da take bi zuwa yankuna da rijiyoyin manta suke su koma kan hanyar kudancin tekun china daidai da hanyar da vietnam ita ma ke jigilar nata ma babba jami'a da ke magana da yawon ma'aikatar harkokin gwajin amurka yin fasaki ta yi allah wadai da wannan mataki da china ke ɗauka domin ta da hankulan kasa da kasa. kafofin labarai a siriya kuma da masu nazarta al'amuran yau da kullum suna yayata cewa ana amfani da motocin safa-safa domin a kwashe mayakan 'yan tawayen siriya daga sansanin yaƙi da ke zagayen birnin homs daga cikin waɗanda ake kwasa a motocin safa-safar sun hada da farar hula da kuma dogarawa da ke ɗauke da makamai. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu dawo muku da wasu shirye-shirye kuma a wannan lokaci da yadda Allah za mu gaya muku batun da za mu sojin ra'ayoyinku a kai. Kayan mu sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Malam Habibu Sani Babura na Jami'ar Bayero ta Kano da watan yana nan lahiya da duka jama'a shi Allah ya sa haka amin. Yanzu a madadin Kabiru Fage da Julius Gresham mai hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.